Alhamdulillah wakar da kuka daɗe kuna jira wato ta Nura Yamina mai takin Indo. Duba da yanayin wannan waka Nura Yamina ya daɗe yana so isa karwa masoya da dama sabuwar wannan waka ta sa mai take Indo. tom ina masu ya nura imina sai ku gyara zama domin jin wannan sabuwar waka ta sa duda yanayin wannan waka ce wacce ya zuba mata baitika sai dai kuma masoya da dama suna maganar wace ce wannan indo wacce aka zuba mata waɗannan zafafan baitika waɗanda nura imina ya jima bai waka da mai sunan mace ba wacce ya zuba mata baituka kamar waɗannan jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta wa barakatun barkamu da ƙara kasancewar kusa sanin barkamu da ƙara saduwar ku a cikin wannan tasha ta a ta gidan nura tv idan wani ne zai taka na farko cikin wani tasha wuri daure ka taɓa mana alamar subscribing sannan ka taɓa mana alamar ta karara domin samun sabbin bidiyon mu da zarar mu domin kuwa ka shi ke ƙara mana sanar ku labarai da mu su. kam kasam sai gashi nura ido yana shirye-shiryen wannan sakin wannan sabuwar waka tasa mai taken indo wacce masoyinsa da dama suke jiran sabuwar wannan waka tasa sai ku gyara zama domin ku za mu sakar muku kaɗan daga cikin wannan waka ta indo wacce nura ido yake shirye-shiryen sakar muku duba da yanayin ya ɗan saki kaɗan daga cikin ta a gurin wasan sallarsa wanda ya aji ta kaduna duba da yanayin hakan hankalin masoyansa suka tashi duba da yanayin suna jiran wannan waka tasa to ku gyara zama domin jin kaɗan daga cikin ta domin kwanurin ina yana shirye-shirye zai sakar muku wannan sabuwar waka tasa a cikin wannan satin domin kuwa da biki da fara sakar muku wannan sabuwar waka wacce take da takin indo waka ce wacce nura ila ya zuba mata baituka zafafa ya zuba mata baituka waɗanda su baku mamaki duba da yanayin ya zuba kalamai zafafa idan dai kai masoyi ne ka saurari wannan sabuwar waka ta nura ila za ka tabbatar da cewa ya zuba kalamai waɗanda su baku mamaki wato ya zuba kalamai zafafa masu saidi masu tausasa zuciyar duk wani masoyi duba da yanayin ka saurari wannan sabuwar waka ta sa za ka tabbatar da cewa wace ce wannan indo domin kwa bai fassara ba ya riga ya faɗa indo indo budurarsa a cikin wannan sabuwar waka ta sa sai dai ba a gane fitowar ta ta gaske ce dodin ba ko kuma a waka ne kawai ya ambaci sunan indan duba da yanin hakan ya burge nura yan inuwa to mai sauraro kar dai ka sha afakar ka manta kana cikin tashar nan ne ta a gidan nura tv ka daure ka ci gaba da bibiyan mu har zuwa karshe a cikin wannan bidiyo domin ko zaka saurar kaɗan daga cikin ta audio television ta duba da yanayin yadda yake shooting din wannan sabuwar waka ta sa mai takin indo nura yan inuwa kwarai da gaske ya yi kokari wajen sakin wannan sabuwar waka tasa domin kwa ya zuba mata baitika waka ce wacce ya dade bai sakar wa masoya ba amma sai dai ana ta shooting da komai da komai na wajen ɗaukan wannan sabuwar waka ta sa ta fi sa ku fi zuwa ƙarshe a cikin wannan tasha domin sauraron kaɗan daga cikin wannan waka ta indo amma kuma da zarar nuna ina ya saki wannan sabuwar waka ta sa za mu yi kokari a cikin wannan tasha ta mutu a gidan nuna tv mu sanar daga inda zaka je ka samu sabuwar wannan waka ta sa da ya saki complete ɗinta mai sauraro za mu yi kokari mu sanar da kai ta yadda zaka same ta kai ma ba tare da ka jira ba domin kuwa da a baka labari gara ka baya gara duk wani masoyin nuna ina ya shirya domin kuwa tsabe ke da sauraro wannan sabuwar waka ta sa mai taken indo wacce ta nura min ya gungwaje masoyansa da ita ta mai karka sha'afa karka a gidan nura tv mun gode da ziyartar wannan tasha ta mu ka ci gaba da bibiyar mu domin jin